Jama'a Assalamu alaikum Halima Jimarauce da sauran abokan aiki daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin daga Laraba na mako-mako. Zaɓe ranar murna aiki ne na ɗan ƙasa kowa ya zan cika aikin shi na ɗan ƙasa. Kowa yi zaɓe na ɗan ƙasa ya cika aiki ne na ɗan ƙasa zaɓen shugaban ƙasa har zuwa dipite har zuwa kwansaye a zo a hito maza da mata a yi zaɓe. Idan Allah ya kai mu Asabar ɗinnan 25 ga watan nan na Fabrairun wannan shekara ta 2023, 'yan Najeriya za su yi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya kahin na gwamnonin da za a yi ranar 11 ga watan Maris. Saboda haka ne shirin daga Laraba na wannan karo ya mai da hankali kan shirye-shiryen zaɓe. Shin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kammala shiri ko ya kankama? ‘Yan ƙasa masu kaɗa ƙuri'a Sun shirya kuma za su hita kamar yadda ya kamata? Ita kuma gamayyar ƙungiyoyin hararen hula masu sa ido kan harakokin zaɓe a Najeriya ko yaya ta ga shirye-shiryen zaɓen? Ku biyo mu ta cikin shirin nan na daga Laraba kuma ku kasance tare da mu. Zabe. Awwal Musa Rafsanjani shine babban daraktan cibiyar kyautata ayyukan 'yan majalisa ta CISLAC. Amma wannan karo mun tattauna da shi ne a matsayin shi na shugaban gamayyar ƙungiyoyin wuraren hula masu sa ido a kan harkokin zaɓe a Najeriya. Domin mu ji ta bakin shi game da yadda suka ga shirye-shiryen zaben. To game da shirye-shiryen hukumar zaɓe, to hukumar zaɓe tana ta jaddadawa da kuma tana ta alkawari kan cewa a shirye take kan wannan zaɓe da za a yi na wannan shekara duk da dai an san cewa kamar yadda aka sani a baya akwai mashikilolin da aka samu na wajen eh, watan jinkirin ko kuma tabbatar da kan cewa an kawo kayayyakin aiki ga mazaɓu a najeriya kuma a tabbatar da kan cewa an ɗebi ma'aikatan da aka yi musu cikakken horewa kuma a tabbatar da kan cewa an kawo kayayyakin aiki da ba za a sake samun matsala ba kamar amfani da wannan na'ura wani zubin ba batiri ko kuma babu wutar lantarki da za a caja ta to duk wannan matsaloli a hukumar zaɓe ta yi wa 'yan ƙasa alkawarin cewa ta shawo matsalolin duk waɗannan da aka same su a baya saboda haka a shirye take ta tabbatar da kan cewa ta yi zaɓe sahihi ingantacce wanda zai karɓa a najeriya mu ma da muke sa ido muna ta ci gaba da tattaunawa da ita kuma zaɓe ɗin da mu ba da shawarwarin da muke ganin cewa za a kawo inganci zaɓe idan an yi shi kuma zai tabbatar da kan cewa ba a samu mishkilolin da ake ta samu irin na baya ba duk da shirye-shiryen da hukumar zaɓe ta yi akwai matsaloli ko kuma barazana da wannan shiri ke tare da shi babban barazana dai ne rashin tsaro a jihohi ko kuma kananan hukumomi da yawa a najeriya babu tabbas din gaba ɗaya duk mazaɓin najeriya za a iya yin wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali sa'an nan su da kansu jami'an tsaron dole ne zamanto kar su shiga cikin siyasa saboda haka muna fatan cewa jami'an tsaro za su yi aiki a matsayinsu na 'yan baruwanmu don kishin ƙasa don taimakawa a bawa mutane damar da za su zaɓi waɗanda suke so ba tare da an tilasta musu ba ko kuma an yi amfani da karfin hukuma a yi abin da ba daidai ba to wasu 'yan najeriya duk da dai suna so su yi amfani da wannan dama su zaɓi waɗanda suke so sai dai matsalar karɓar katin zaɓe wato pbc har yanzu yana ɗaya daga cikin matsalolin da wasu 'yan najeriya suka fuskanta da dama mutane suna ta korafin cewa ba su samu sun karɓa ba ko kuma lokacin da aka bayar dan a karɓa ya yi kaɗan to bayan waɗannan matsalolin ga kuma sabuwar wata matsala da ta kunno shine maganar wannan cashless policy din nan da gwamnatin tarayya ta kawo saboda ana amfani da kuɗi na haram don a zo a siye ƙuri'u to amma kamar yadda muka sani shi wannan amfani da kuɗi da ake yi ba wai kawai wannan talaka da ake basu 200-300 ba manya-manyan jami'an da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaka a cikin gwamnati suna ɗaya daga cikin mutanen da 'yan siyasan suke bawa manya-manyan cin hanci don a raunana ingancin zaɓe a najeriya saboda haka akwai matsala to amma wannan cashless policy da gwamnati ta kawo gaskiya za ta raunana ƙarfin waɗanda suke da buƙatar su samu abin da za su yi tun da kudadensu ne da za su ci abinci da za su biya wa kansu buƙatu to wannan yana ba mutane da dama haushi wasu ma sun ce saboda wannan ba za ma su fito su yi zaben ba. Daga bayanin shugaban gamayyar kungiyoyin hararen hula masu sa ido kan harkokin zaɓe a Najeriya mun tuntuɓi hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC domin mu ji ko ta shirya ma zaɓen na ranar Asabar. ga Zainab Aminu Abubakar jami'ar hukumar zaben. Hukumar zaɓe ta shirya tsab don gudanar da zaɓe ranar Asabar mai zuwa wato 25 ga watan Fabrairu na shekarar da muke ciki inda za a gabatar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tarayya tuni ta gama aikewa da kayayyakin zaɓe waɗanda ba masu muhimmanci ba wato nan sensitive materials zuwa jihohinmu daga nan an raba su zuwa ofisoshinmu da ke ƙananar hukumomi uh, ah, so kuma sun raba su zuwa gunduma-gunduma zuwa rumfunan zaɓe an yi bajin ɗinsu kashi-kashi an sa musu namba yadda zai saurin isa ga rumfunan zaɓe ranar zaɓe kamar yadda aka tsara na'urar bivas by model voter accreditation system da za mu yi amfani da shi don tantance mai kada ƙuri'a ranar zaɓe an riga an kai su zuwa jihohi an yi functionality test abinda ake kira gwaji kenan an duba yanayinsu an duba batiransu har ma an yi amfani da wasunsu wurin yin gwaji na yin accreditation din wato mock exercise da muka yi an yi configuring ɗinsu zuwa kowace rumfar zaɓe an ɗaura mata rajistar wannan rumfar da za a yi amfani da ita a ranar zaɓe mun gama tattaunawa tsakanin hukumar zaɓe da ƙungiyar direbobi nurtw da nato da ma ƙungiyar masu kwale-kwale da motoci jirage na ruwa tunda su suke mana jigilan kayan zaɓe da ma'aikatan zaɓe an saka hannu a kan yarjejeniya cewa za a yi aiki yadda aka saba za su kai mana ma'aikata za kuma su dawo da su. an gama wato ba da horaswa na musamman wa jami'an mu da za su yi aiki a rumfunar zaɓe ranar zaɓe supervisors duka an ba su horaswa na musamman an yi horaswa na musamman wa jami'an tsaro wanda za su yi aiki a lokacin zaɓe wanda shi ma dama al'ada ne na hukumar zaɓe su kansu jami'an tsaron ana ba su horaswa kan yadda za a gudanar da zaben dokokin zaben tanade-tanade da zaben ta tanadar. domin kuwa jami'an tsaro babban jigo ne a harka na zaɓe ɗin suke da alhakin samar da tsaron kafin zaben lokacin zaben da kuma bayan zaben katin zaɓe hukumar zaɓe ta raba katinan zaɓe a rijistar zaben da muke da shi a halin yanzu wanda za a yi zaben shekara ta 2023 ya kama a miliyan 93 da 255,272 shine adadin rajista da za a yi zaɓe kuma hukumar zaɓe tana hasashen cewa mutane da dama za su fito su zo su su kaɗa ƙuri'a idan muka duba rijistar zaɓe da muka yi daga shekara ta 2021 zuwa 2022 da aka dakatar da rajista mun samu akalla mutum miliyan goma sha biyu da suka yi rijista da muka tsabtace rijistar sai aka cire miliyan biyu da 'yan kai muka tashi da miliyan tara da 'yan kai saboda haka muna ganin wannan adadi ne eh, da yawa ba kaɗan ba mutane sun fito sun yi rijista kuma makasudin yin rijista dama shine a kaɗa ƙuri'a. miliyan tara shi aka hada shi da tsohuwar rijistar zaɓe da muke da shi miliyan 84 shi ne ya ba mu miliyan 93 da yanzu muke da shi a matsayin sahihiyar rijistar da za a yi amfani da shi a ranar zaɓe. wanda ya rage na batun raba kayayyakin zaɓe shine wato raba kayayyakin zaɓe masu muhimmanci sensitive material kenan ballot paper da kuma takardar rubuta sakamakon zaɓe kuma kamar yadda muka sani su wannan dama ba a fara raba su sai satin zaɓe ana ranar laraba alhamis zuwa juma'a shine ake raba zuwa jihohi zuwa kananan hukumomi zuwa gunduma zuwa kuma rumfunar zaɓe eh, ranar zaɓe. Jami'ar Hukumar zaben Jihar Yobe ta tabbatar da cewa zuwa yanzu sun karbi akasarin muhimman kayan zaɓe, duk da dai ta fara da bayyana cewa zaben bana ba kamar na shekarar 2019 ba wajen karɓar katin zaɓe. Sunana Rifkatu Maxwell Dugu, ni ce Head of Department na Voter Education and Publicity, wato ilimantarwa, sadarwa da kuma isar da sakoma jama'a. energy da aka sa a 2018 da 2019 a yin katin zabe da karba gaskiya ba mu gan shi sosai ba yanzu records ya nuna cewa 2018 da 2019 an fi karban pvc a yanzu da nake maka magana akwai katuna da yawa suna nan a zube ko waɗanne kayayyaki ne yanzu suka iso zuwa gari ku yanzu ato mun karbi kayan zabe da dama gaskiya mun karbi non-sensitive materials namu da yawa kuma mun riga mun kai su local government. Na san jihar Yobe jihar ce da take fuskanci kalubale kan harkokin tsaro. To yaya kuke so ku shawo kan al'amarin don ganin kun gudanar da zaɓe? Kuma akwai wasu uh, wuraren da ba za ku iya gudanar da zaɓe? Eto, eh shi kwamishinan zaɓe Alhaji Abdullahi Ibrahim yana nan kowane rana yana meeting da security agencies. Amma mu yanzu hakan nan muna bin road map na last election. idan ka lura last election akwai wasu area kamar su gulani wasu wards da aka kawo su ko a nan da maturma mm. akwai wasu wards da an kawo su wani wuri domin security su jefa kuriyar su aure. idan allah ya yarda laraba ko alhamis za mu shawo kan wannan mu san ko za mu je eh, ƙauyukan nan ko kuma za yi designating musu To a ƙarshe wani kira ke da shi ga al'umma? Eh to kiran da nike ma al'umma shine ka san mu INEC muna nan kamar wanda ya fitar da kayan sayarwa in ya kasa ba a saya ba baya jin daɗi. Kiran da zan yi ma jama'an yobe shine su fito su kada kuriya. Democracy nan shine kawai fannin gwamnatin da talaka ma zai iya faɗan yawunsa a inda za gudanar da masa da affairs nashi INEC ta yi gargaɗi zaɓe ban da maguɗi bana azzalimai ba za su yi kwanjan ta yi gargaɗi zaɓe ban da maguɗi bana azzalimai ba za su yi kwanjan akwati ba. Haka kuma mun leƙa wasu jihohi domin mu gano muku wainar da ake toyawa game da shirye-shiryen zaɓen na ranar Asabar. Sunana Sanusi Batura da Wajen Tofa. mai magana da yawon kwamishin yakin neman zaɓe na jam'iyyar npp rashin jihar kano mai magana da yawon ɗan takarar gwamnan jihar kano na jam'iyyar npp to ga zaɓe ya karato ya shirye shirye to alhamdulillah daga bangaren mu shirye-shirye sun gama kammala kusan ta kowane bangare sai yan abu wanda ba a rasa ba dukkanin wani abu da za mu tsara dukkanin su ya kammala a kowane matakin karamar hukuma sannan kuma mun gama tsara duk yanayin yadda ya kamata kula da yadda zaben zai kasance wato harkar monitoring kenan da dai sauran duk abin da ya tabbata. Wani kwarin gwiwa kuke da shi a wannan zaɓe da za a kaɗa na bana? To alhamdulillah muna da kwarin gwiwa sosai kuma a zagayen da muka yi na ƙananan hukumomi wanda insha Allah muna sa ran gobe za mu kammala zagaye ƙananan hukumomi arba'in da hudu na jihar Kano. sunana abbas yusuf ni ne magana da yawun majalisar yakin neman zaɓe ta na jam'iyyar adp wato action democratic party a jihar kano da ke arewa maso yammacin najeriya to zaɓe dai alhamdulahi muna shirin fuskantar sa da kwarin gwiwa da kuma ya yaƙini mun riga mun shirya komai da komai ko muna yakin neman zaɓe hukumar zaɓe ta tabbatar wannan na'urori ta aiki da su an ba mutane dama 'yan al'ummar jihar kano tabbatar sun fita sun je sun yi zaɓe shine mu abin da muke magana a ajin ɗaukan makami mulkan siyasa ta wayewa abin da muke ta magana kenan. Daga Kano mun ji wata bakin Katsinawa. Sunana yanzu na Sudan. fitowa zaɓe ayyuka wani abu ne wanda yake na dole domin shi ne haƙƙin 'yan ƙasa za a yi zaɓe kowa zai to ya je ƙura shi amma dai daga yadda muke ganin alamu ma iya cewa kila ba za a rasa matsaloli da suke iya zama barazana ga zaɓen ba amma dai su 'yan Najeriya shari'a suke zo su yi zaɓe ni ma shi nake yanzu ina zaɓe da ke dai akwai abubuwa da ka iya sawa mutane su yin zaben duba da aka lura da irin halin da ake ciki na karancin kuɗi a hannun mutane ta dalilin canjin nan da aka yi da wahalar da ake fama da su na karancin man fetur da koke-koken da ita kuma zaɓe take ta yi a yanda ake ciki yanzu wani kila kudin rashin kudin nashi hana shi zuwa wurin zaben tunda kila sai ya hawa hawa zai je inda zai zabe mai yiwuwa rewa gari bai da kudin a hannun shi dan haka koya aka kalli abin ba zai rasa yin kawo tangarda ba saboda haka dole ne ko an yadda ko ba a yadda ba rashin kudin nan zai iya zama cikas a wurin tafiyar da shi a nan zaɓe domin ana amfani da kuɗi ranar zaɓe ba kawai don sayan ƙuri'a ba ana yin amfani da kuɗi ranar zaɓe don yin abubuwa da yawa waɗanda suke taimakawa zaɓe ya yi. da haka rashin kuɗi gaskiya matsala ce zai iya kawo cikas. sunana dai hassan dogon Fati daga nan karamar hukumar batsari da ke jihar katsina to ya zuwa yanzu kan dangane da shirye-shiryen yin zaɓe da ke gudana a nan yankin batsari tana da wat goma sha ɗaya kusan wat guda bakwai wanda akwai matsaloli na rashin tsaro wanda gaskiya zaɓe ba zai yi wajen ba to amma na ji kamar hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce kowace ruwa da ke can yankin za su dawo a cikin garin batsari nan za a yi zaɓe amma in dai can yankin ne za a je a yi gaskiya ba mai zuwa yankin ya yi wannan zaɓen. to kana ganin yanzu mutane suna shirin ma ma su yi zaɓen ma ko. eh to gaskiya akwai wa'anda sun zuciya sun yi haushi suna wasu da yawa suna magana cewa sun zaɓen ma ba za su yi ba. wanda suke ganin ba za su yi kusan ba yawan mata ne. To malama ga zaɓe ya zo ma za a ce. Shin a wannan karan kun shirya fitowar zaɓen? Eh sha Allah mun shirya hitowa. Za mu hito ai ƙuri'a ka 'yancinka. Idan haka za mu hita zaɓe. inda duke da kwanciyar hankali to da izinin Allah za mu hita. Ana cewa mafi yawa yaudarar ku ake yi ta ba ku sabili ko na makamacin haka. A'a wannan zaben ba wannan. Ba magana omo ko sabili ko wasu kuɗi da ake badawa. Yanzu kan mata ya waye waɗanda ma ba su waye ba ana ta ƙoƙari ana wayan masu da kai. Ka fito ka yi zaɓe na tsakani ga Allah ka zaɓi cancanta. Ka zaɓi wanda kake ganin cewa zai maku adalci za a kawo wannan ƙarshen matsaloli da muke fama da su saboda dukkan matsalolin nan mu mata mu suke shawa. mazajenmu ne ake aka fi kashewa ‘ya'yayenmu ne wahalar da duka gare mu take karewa mata Allah ya ba mu ikon hitowa kwanmu da kwalkwatan mu mu fito mu zo mu yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Sunana Alhaji Ibrahim Tukur Sau da ingawa chairman na Interparty Advisory Council shine gamayyar jam'in siyasa da jihar Katsina. To ya kuke ganin shirye-shiryen wannan zaɓe da ya rage 'yan kwanaki? Mm. kana ganin jama'a ko za su fito kada ƙuri'unsu a wannan zaɓe? eh ai lokaci ne wanda ya zama dole mutane su hito su yi zaɓe da duk wanda ke da ƙura'a ya hito ranar zaɓe domin ya zaɓi shugaba mm. shi wannan kati na zaɓe ba an baka shi don kai ado ba yanzu ne kake cikakken ɗan Najeriya mai cikakken yanci wanda za ka hito kai zaɓe. 'Yan Najeriya mu hito kwanmu da mu domin mu yi zaɓe. Ba a dai zaɓe da kuɗi, babu miliyoyin kuɗi da dabbobin kuɗi za su zagaya babu su kuma kowa da kowa da a hakura mun sani ana shan wahala ana shan kuɗa ana shan bugu to a zo a nuna ana shan bugu. Da muka leƙa sakkwato shugaban rundunar adalci a jihar ya ce su dai ba su ga wani shiri ba. Saboda tsoron 'yan bindiga ya hana jami'in siyasa shiga wasu yankuna da sunan yin yakin neman zaɓe. Sunana Bashar Altina Guyawa Isa shugaban rundunar adalci ta ƙasa da shi jihar. Har yanzu saura kwana ƙasan kwana biyar a yi zaɓe amma babu wata jam'iyya wadda ta kai ainihin kuwa eh, neman zaɓe a yankin na gabashin zakwato domin ba a zo sabon birnin ba ba a zo isa ba kowa tsoro yake ji dukkaninsu sun san abin da ke faruwa gabashin da sakwato sun san kuma ayyukan 'yan bindiga wanda ke faruwa da sakwato domin 'yan bindiga su ne ke da ainihin ƙarhi kuma sai abin da sun haga dama sannan za a yi domin in ka cire mazaɓa guda biyu isa ta kudu da isa ta arewa babu wata mazaɓa wadda ba ƙarshe 'yan bindiga ba 'yan hoko tozai tsabire da ainihin bargaja garin isa da garin bargaja ɗaya a tsaye yanzu yana tabbatar maka haka sabon birni daga sabon birni cikin garin da sabon birni babu wata mazaɓa wadda ba ƙarƙashin 'yan bindiga ba ko kuma 'yan bindiga ba su iya kai hari ko shi sun haka dama to kaga irin wannan yanayi ai al'amari ne wanda yake cewa ba wai zaɓe ba komi gwamnati za ta yi to akwai yiwuwar ta ya shi wannan yanki ba wai ya kone wani zaɓe ba wannan shine abin da ke faruwa gabacin sokoto to haka shi ya nuna gabacin sokoto gaba ɗaya ana ma ta ba ture ba sai an ta yi wannan ya kuwa ba an so kowa ya gana ma shi zaɓe abin da ya zaɓa inda banda sun ka bari an ka yi zaɓe to inda ba su bari an ka yi zaɓe ba kuma wanda an ka dama a sha haka kuma demokuraɗiyya an yi mata tasgaro kenan ga mu muna gani in an ce an shirya za a zo da ne yammacin sokoto oga daba ta ali dan oga da ainihin lawali dodo a tarwatsa su domin har magana gada da kai yau da kai sun zo su tara hanya kuma suna cin zarafin jama'a idan akwai zaɓe ka ga gabacin isa wannan daba ta ainihin dan kwaro da wannan taba ta umaru na gona da waccan taba ta dan bakkolo kaga wajibi ne sai an ainihin kawar da su sannan a ga cewa akwai kwanciyar hankalin da za a iya zaɓe to dukkan waɗannan suna nan suna cin kare su babu baka to wani shiri an kai to mu mu magana harkar zaɓe to muna nan dai mun zo da irin magana da za ta kwashewa domin yan bindiga suna nan kuma suna gudanar da ayyukansu kuma babu wani zama da an kai da su babu wani shiri wanda ake bisa gare shi kuma domin su bari al'umma su yi zaɓe. kira maza da mata amin Allah shi yarda. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust a kan zaben shugaban ƙasar Najeriya da na 'yan majalisun tarayya da za a yi ranar Asabar mai zuwa. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Badegi Rediyo a kan mita 90.1 a Mina Neja da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Haɗeja jihar Jigawa. da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio kan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma amfani FM a Yamai ƙasar jamhuriyar Niger kan mita 100 matsakaicin zango. ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. sauraro barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Daga Sakkwato mun ji ra'ayoyin wasu jisawa akan shirye-shiryensu game da zaɓe. Sunana Pam Dunquist, ina zama a kamar hukumar Basa a nan jihar Plateau. A zaben 2023 na so da na yi zabe amma kuma matsalan da aka samu shine katin zaɓe na bai fito ba. kuma na iya kokari na na ga cewa na samu katin zaben nan amma kuma kira na ga sauran al'umma shine a fito a yi zabe ni ne mai suna dauda sondi gaskiya muna da sa ra'ayi za a yi zaben Allah kai mu rana asaba to kai za ka yi zaben eh zan yi zaben Allah nuna mana sha Allah Suna na Rukayyat Khalil Sani a gaskiya na shirya eh, tsab domin mu fita mu je mu yi zaɓe saboda muna fatan Allah ya mana zaɓi na alkhairi, Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Sunana Abdulkarim Abubakar Musa mazaunin Jos Angorogo. Rogo. Gaskiya zaɓen nan idan nake ba zan yi masu na zalunci kaina. Zan yi zaɓen nan insha Allah rabbi. Ga kuma ta bakin gombawa akan zaɓen. Sunana Muhammad Awal Usman. Muhammad Awal Usman ya kake ganin shirye-shiryen zaɓe ganin cewa sauran 'yan kwanaki a gwanda zaɓen shugaban ƙasa. Al'umman gare sun shirya fitowa nan zaɓen kuwa? me zai hana za a fito a yi zaɓe duk batun mutane za su fito su kada ƙuri'a. wasu ba su fita su zaɓen nan ba saboda zuwa mazaɓinsu ma su kada kuri'a ɗin sai sun biya kuɗin abun hawa kuma ga halin da ake cikin rashin kuɗaɗe ko tafiyan kilomita guda ne za a yi ajiya zaɓe ba gudu ba jara ba to me kina ga su 'yan siyasa na kan zaman lafiya ba tashi tashi hankula ba don har ga Allah in an ce za a daga hankalin ma aikin banza ne ba za a samu abin da ake nema ba ni ce mai suna janet williams daga nan jihar gombe eh gaskiya kan yanayin da ake ciki yanzu mutane sun shirya tsaf domin a yi wannan zaben mutane suna sashen kan ba za fito a kada kuri din ba ya lamarin yake a gaskiya mutane ba su bane wannan hukunci da ake ciki su kawai damuwarsu su zo su yi wannan zabe saboda yanzu mutane kowa ya waye ba wanda yake tunanin cewa shi sai Eh, abinda mutane suka yi kowa yana so ya ga shi ma ya yi wannan abu a matsayin ki ta mace kina ganin mata za su fito kuwa kamar da suka saba a baya don kada wannan kuri'ar gaskiya mata a wannan karo sun nuna jajircewarsu sosai za mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ko da ƙafa ne za mu taka mu je saboda muna so mu kwaci yancin mu mata. to me kiran ki ga 'yan siyasa? yawwa ni dai abin da zan gaya wa 'yan siyasan nan gaskiya su yi kokari su haɗa kanmu ɗaya duk wanda aka zaɓe shi sai a taya shi farin ciki a taya shi addu'a yanda shi ma zai yi wannan mulki cikin ƙoshin lafiya kuma ya wa mutane abin da suke so don a ci gaba sunana samuel hanya a matsayina ɗan kudu mai zoma a cikin 'yan arewa a nan magabin da ya shafi zaɓe kan ba gudu ba ja da baya zaɓe kan za yi shi a najeriya lafiya lau ba ta da hankali to mai samuel da ƙashe ya kake ganin zaɓen nan ai zaɓe kan za a yi shi a cikin kwanciyar hankali saboda mu zaman lahiya muke so ko ta ina da muke a cikin najeriya gaba ɗaya allah sa kuma ya zaɓe lami lafiya daga gombe mun leƙa maiduguri jihar borno inda wakilan manyan jami'iyyun jihar guda biyu suka ce sun shirya tsaf ranar zaɓe kawai suke jira sunana honorable dauda bulama yusuf kuma former elected councillor ne kuma former assistant secretary ne na Maiduguri Metropolitan. Eh, a yanzu kuma ina rike da kungiya da ake ce mata First to First forum ni ne chairman nata kuma eh, ina daga cikin stakeholder na unguwa na apc eh. ga zaɓe ya tunkaro a jam'iyyarku na apc wani irin shirye-shirye ne kuka yi wannan zaɓe da yake tunkarowa mu kusan mun shirya mata insha mm. Allah don haka mu ba ma shakku kana ga mutane za su fito su yi wannan zaben kuwa eh to mun sani maganan gaskiya da dama wasu ba za su so su fito ba amma mun san za a fito saboda a barnakan mun san za a fito a yi zaɓe. da farko sunana basiru musa Gomaru chairman a gaskiya jam'iyyar mu ta pdp mun yi shirye-shirye da yawa na zaɓe muna jan hankalin mutanenmu da cewa kar su tada hankali ko da an nemi tashin hankalinsu kar su tada hankali. To amma ya kace ganin yanayin zaɓe kana ganin alamu ko mutane za su fito su yi wannan zaɓen kuwa? Eh gaskiya zaɓen nan ya zo mana kasa an ce da man zaɓe kamar hauni ya yake yana canja kala. Bana alhamdulillah ya canja mana kala kamar na 2011. muna tsammanin cewa wanda za su fito ba za su kai na da yawa ba. To amma ya kake ganin yanayin zaɓe kuma gaba ɗaya da nakun da kuma na su APC wani irin zaɓe ya kake gani? Eh already zaɓe ya riga nuna kanshi. Kowai mu rana muke jira Allah ya nuna mana da rai lafiya kuma muna roƙon Allah ya sa mu yi lafiya. Ranar zaɓe na ta he in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe a hadari. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan karo sai Allah kai mu mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Masu son tuntuɓar mu da shawara ko su buƙatu ga lambar mu ta WhatsApp kamar haka. Sifili tara ɗaya, uku takwas, tara uku, uku, uku, tara sifili. Idan daga wajen Najeriya ne sai a fara da alamar ƙarawa wato plus, sannan a saka biyu, uku, hudu. sai a cika ce da lambar tamu ta WhatsApp. Ga masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar lambar ita ce plus 234 91 38 93 33 90. Kuyi zaben adali domin shi ne mai bautawa ƙasa, mai bautawa ‘yan ƙasa. Yanzu a madadin editan Musagir Kano Sale da abokin aikina Muhammad Awal Suleiman sai wakilanmu Kabir S. Kuka a Katsina da Salim Umar Ibrahim a Kano da Rabilu Abubakar a Gombe. Sai Ado Abubakar Musa a Plateau da Nasir Bello a Sokoto da Sani Sale Cinade a Yobe da kuma Ibrahim Yusuf a Borno. sai kuma shugabanninmu masu mana gyara da bamu shawarwari naziru mika'ila abubakar babban editan kafar sadarwar daily trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet a madadin su duka ni Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya.